rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahi rahman rahim masu saurare kun kama radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fito wacce ta ce zango ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumi su muna kuma dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana sai kuma shirin duniyar mu a yau sannan a ji shirin nan na nahajul balaga mu karkare kuma da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwa. Labarin duniya da farko ga kanunsu. abbas arabci ya ce babu batun tattaunawa akan makaman kasar iran ƙungiyoyin gwagwarmayar falasina sun tsananta kai wa 'yan mamaye har hare uganda ta buɗe kan iyakarta da ɓangaren da ke ƙarƙashin m23 a ƙasar da buhari to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniya ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya ce babu batun tattaunawa akan makaman kasar iran ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyana cewa iran za ta ci gaba da riko da karfin makaman da take da shi babu kuma wata tattaunawa da za a yi a kansa arakci wanda ya gana da jakadun kasashen waje da suke nan iran ya faɗa a jiya asabar cewa ina yin godiya ga dukkanin ƙasashen da suka yi tar da allah wadai da har wuce gona da iri akan iran musamman ma dai akan cibiyoyinta na nukiliya suka kuma nuna cikakken goyon bayan su ga al'ummar iran hakanan kuma ya bayyana takaicinsa akan wasu ƙasashe da suka kama bakinsu ba su ci komai ba wato akan wuce gona da irin abokan gaba duk da cewa abin da aka yi ɗin keta dokokin ƙasa da ƙasa ne ministan harkokin wajen na iran ya kuma da cewa shirin nukiliyar iran na zaman lafiya ne kuma zai ci gaba da zama a haka arakci ya bayyana yadda iran take mamba a cikin hukumar hana yaduwar makaman nukiliya kuma za ta ci gaba da zama a cikinta akan aiki tare da hukumar hana yaduwar makaman nukiliyan ministan harkokin wajen na iran ya ce za su ci gaba da aiki a tare da ita amma da wata siga ta daban har ila yau arakci ya ce a shirye muke koma aiki da diplomasiya amma ya zama wajibi ga ɗaya ɓangaren ya fahimci cewa diplomasiya ba abin da za a fake da ita ba ne a cimma wata manufa ta daban abbas arakci ya da cewa matukar ba a yarda da batun haƙƙinmu na tace sinadarin uranium ba to babu wata yarjejeniya da za a cimmawa majiyar diflomasiya ta ce rasha ba ta gabatarwa da iran batun dakatar da tace sinadarin uranium ba kamfanin dillancin labarun meher na ƙasa iran ya nakalto cewa iran ba za ta amince da duk wata shawara a kan ta dakatar da tace sinadarin uranium ba wanda halattaccen haƙƙinta ne a jiya asabar ne majar diflomasiyar jamhuriyar musulunci ta iran ta sanar da tashar talabijin ɗin armayadin cewa ta ce sanadarin uranium a cikin ƙasa ta haƙƙinta ne halattacce kuma babu sauyi a cikin matsayin rasha dangane da hakan wata majiyar rasha ta ce gabanin harin haramtacce ƙasar isra'ila a kan iran a lokacin da ake tattaunawa tsakanin iran da amurka moscow ta amince da fitar da tataccen uranium sama da daraja 3.67 daga cikin ƙasar iran zuwa rasha a matsayin bayar da tata gudunmawar na warware saɓani a ranar 20 ga watan yuli ne shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa ƙasarsa tana goyon bayan iran a fafutukar da take yi na kare halittattun manufofinta wato suka hada da mallakar makamashin nukiliya na zaman lafiya a ranar 11 ga watan yuni kuwa mataimakin ministan harkokin wajen rasha sergei ryabkov ya bayyana cewa ƙasarsa a shirye take ta karɓi uranium mai yawa domin taimakawa a cimma jejjeniya tsakanin iran ɗin da amurka To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Dakarun Kassam da Sarayar Kudus sun kai wa 'yan mamaya hare-hare a Gaza. Dakarun wato rundunar Shahid Izzuddin al-Qassam da kuma Sarayar Kudus. Sun sanar da kai jerin hare-hare a kan sansanonin 'yan sahayoniya a yankuna bambanta na zirin Gaza. a bayanin da dakarun ƙasam suka fitan sun bayyana hare-hare masu yawa da suka kawai 'yan mamaya da suka hada da tarwatsa motocin buldoza biyu samfurin d9 a unguwar zaituna a cikin birnin gaza hakanan kuma sun kai wani harin a ranar shida ga watan yuli wanda suka rusa tankar yaƙi ta mirkaba ta hanyar amfani da wata nakiya mai tsananin ƙarfin fashewa bugu da ƙari ƙasam tashe a ranar tara ga watan yuli ɗin ta kai wani harin a kan sansani da kwamandoji masu bayar da umarnin yaƙi suke a gabashin unguwar atufa wato a birnin gaza wanda ya yi wa abokan gaba asara mai yawa har ila yau wani ƙwararren mahari na ƙasam ya yi nasarar tashi da wani sojan haramtaccen ƙasar isra'ila a yankin abasan al-kabira a gabashin birnin khan da ke kudancin gaza su ma dakarun sarayar quds na ƙungiyar jihadul islami sun sanar da jerin hare-hare a kan sansanoyin mabambanta na 'yan sahiyoniya da suka hada da rusa motocin yakin irin su tankar merkaba na unguwar tufa da ke cikin birnin gaza hakanan kuma dakarun sun sanar da rusa wata mota ta soja a cikin birnin na gaza uganda ta buɗe kan iyakarta da ɓangaren da ke ƙarƙashin m23 a ƙasar jamhuriyar congo watanni shida bayan da ƙasar uganda ta rufe iyakokinta da jamhuriyar demokuraɗiyar congo saboda yadda ƙungiyar m23 take kama yankuna ta sake buɗe ta a halin yanzu wato jami'in soja na ƙasar uganda chris magezi ya tabbatar da sake buɗe kan iyakan a wata sanarwa da yi ta kafarar sadarwa ta al'umma, yana mai cewa an yi hakan ne da bisa umarnin shugaban kasar yoweri museveni har ila yau jami'in sojan kasar ta uganda ya ce za a gudanar da bincike akan waɗanda suka jawo rufe kan iyakar ta ƙasashen biyu da hakan ya kawo tsaiko na kasuwanci a tsakanin al'ummomin biyu wannan matakin da gwamnatin kasar ta uganda dai ta ɗauka ya biyo bayan ƙulla ya zaman lafiya ne a washington inda ruwan da demokuraɗiyar congo suka amince da taimakawa tattaunawar da za a buɗe a nan gaba a tsakanin ƙungiyar m23 da kuma sojojin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyar congo ita da yi ƙasar wato demokuraɗiyar congo tana zargin rwanda da cewa tana taimakawa ƙungiyar m23 da makamai da sojoji ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla yanzu sai a gya zama domin aji sauran shirye da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na kokon san da ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi duniyar mu a yau na Hajji Balaga da kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa da haka muke ban kwana da ku. Ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim rahmanir masu sauraro yau lahadi 22 ga watan tir shekara ta 1404 hijira kamariya wacce ta yi daidai da 17 ga watan muharram shekara ta 1447 hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da 13 ga watan yulin shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1961 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan yuli shekara ta 64 miladiya aka yi gobara mai girma a birnin roma babban birnin daular roma ta lokacin ganin cewa a lokacin tsohon birnin roma an gina shi ne da katako a cikin lokaci kaɗan gobara ta cinye mafi yawan birnin sannan mutane da dama sun rasa rayukansu a cikin ta. amma wani abin da ya faru bayan wannan gobaran ita ce wato a zalumin sarki nero na ƙasar roma a lokacin wanda ba kirista ba ya raba da wannan musibar da ta sami mutanen roma ya ɗora kiristoci da suke rayuwa a cikin birnin laifin tada gobarar don haka ya sa aka kama kiristoci kimanin dubu ɗari ya yi musu kisan kiyashi. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 549 da suka gabata a ranar irin ta wato 17 ga watan Muharram shekara ta 898 miladiya. Nuruddin Abdulrahman jami malamin Irfani mai rubutun waƙoƙi kuma masanin adabin larabci ya rasu a garin Herat na ƙasar Afghanistan a yau, amma ƙasar Iran babba a lokacin Jami ya fara karatun sharar fage ne a gida sannan ya je birnin samarkand cibiyar ilimi na lokacin ya kammala karatunsa Jami ya fara rubutu da rera waƙoƙi tun lokacin bayan kammala karatu ya shiga karatun irfani da kuma hanyar sufaye daga baya ya zama babban malami a ilimin irfani har kuma yana da mabiya masu yawa sai dai ayyukansa na rera waƙe nuruddin abdulrahman jami bai taɓa yabon sarakuna ko masu arziki na lokacin ba Da ƙarshe nuruddin jami ya rubuta littattafai da dama a wannan fanni daga cikinsu akwai baharistan na fahatul insan shawahidun nubuwa da kuma littafi mai suna half aurang da harshen larabci da kuma farisanci. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan tiyar shekara ta 1970 hijira shamsiya Alama said tahir said zade hashimi babban malamin addini ya rasu a kusa da garin kirmanshah da ke kudancin ƙasar iran Alama hashim zade ya fara karatun addini a lardin kirmanshah sannan ta hanyar kanantarwa da kuma tarbiyyantar da ɗalibai ya yada addinin musulunci a kudancin ƙasar iran alama said zade hashimi dai yana da hannun rubutu mai kyau don haka yana rubuta alkur'ani mai girma da hannunsa sannan yana rubutun littattafai masu muhimmanci kamar sahifatu sajjadiya na imam zanil abidin salam da wasu littattafan masu daraja da hannunsa banda haka said hashimi ya iya harsunan farisanci larabci da kuma kurdanci kuma ya bar mana kasidu da dama a cikin wa'annan harsuna guda uku. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta wato 22 ga watan tir shekara ta 1979 hijira shamsiya ayatullahi said muhammad wahidi shabistari ya rasu yana ɗan shekara 84 a duniya ayatullahi shabistari ya kammala karatunsa na sharar fage da mataki na farko a birnin kum na ilimi a tsakiyar ƙasar iran sannan ya fara karatun irfan da kalam a gaban manya-manyan malamai na lokacin wanda suka hada da ayatollah sheikh mahdi mazandarani da mirza muhammad Ali sha Abadi. Da ƙarshe dai Ayatollah Said Shabistari ya koma mahaifarsa inda ya yi kimanin shekaru goma yana karantarwa da kuma tarbiyyantar da ɗalibai. Sai kuma bayan da Imam Khomeini Kudisa Sirru ya fara a gwagwarmaya da Sarki Sha Ayatollah Shabistari yakan gabatar da jawabai da kuma fidda bayanai na goyon bayansa. Wannan halin ya farkar da mutanen kudancin ƙasar Iran kan goyon bayan Imam Khomeini da gwagwarmayarsa da Sarkin Sha. da ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 146 da suka gabata a ranar irin ta wato 13 ga watan yulin shekara ta 1878 miladiya ƙasar romania ta sami 'yancin kanta daga daular usmaniya na lokacin ƙasar romania dai tana kudu maso gabacin nahiyar turai kuma yawan mutanen ƙasar ya kai miliyan 22 sannan mafi yawansu kiristocin orthodox ne romania dai ta ta fada karkashin ikon daular usmaniya ne tun karni goma sha biyar miladiya sannan kasar romania tare da kasar rasha sun fara yakar daular usmaniya tun shekara ta dubu da dari miladiya wannan halin ya ci gaba har zuwa ranar sha ga watan yuni shekara ta dubu da dari miladiya inda ta sami nasarar korar sojojin daular usmaniya daga kasar sannan suka shelanta samun 'yancin kai ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan bukatar da firaministan haramtacciyar kasar isra'ila mai aikata laifin yaƙi benjamin netanyahu ya gabatar na cewa a baiwa abokin laifinsa wato donald trump na ƙasa amurka kyautar nobel ta zaman lafiya da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. wani abu da ya zama tamkar ruwan dare a tsakanin manyan masu arziki ya zamana sun sami wani matsayi da kima da za a rika kallon su da ita a cikin al'umma irin wannan matsayin da mukamin ya danganta ne da nau'in al'ummar da suke rayuwa a cikinta a cikin ƙasashe irin namu na afirka masu hannu da jari sosai kan so a ce bayan kudaden da suka tara suna kuma da wani matsayi kamar a ce sarautar gargajiya saboda ƙara samun kima da kwarjini a cikin jama'a a cikin wasu al'ummun kuwa samun matsayi a wurin masu hannu da jari yana nufin samun wasu kyautuka na musamman daga bangarori daban-daban na cibiyoyin da ake da su waɗanda suke da tasiri a cikin al'umma ni ce masanin falsafan nan na ƙasar jamus yana faɗin cewa da akwai bambanci a tsakanin mutum ya zama mai tsagwaron kuɗi kawai da kuma a ce yana da wani matsayi a cikin al'umma. dama mai kuɗi kawai ba tare da wani matsayi a cikin al'umma ba bai raba mutum da kasantuwa buhun kuɗi ba ko kuma jakar da ake zuba kuɗi a cikinta watakila wannan ne ya sa donald trump ya yi maraba da shawarar da firaministan haramtaccen kasar isra'ila benjamin netanyahu ya bijiro da ita na cewa a bashi kyautar nobel ta zaman lafiya a ranar 12 ga watan afrilu na shekara ta 1900 1888 fitattu da suke daga cikin jaridu a turai sun buga labarin rasuwar lobbig emmanuel nobel wanda babban yaya ne ga alfred nobel da sunansa ne kyautar nobel ɗin take ɗauke da shi wannan ranar ta kasance ta musamman a wurin alfred nobel ba wai kawai saboda wanda aka bayar da labarin rasuwar tashi yayansa ne ba sai dai saboda yadda jaridu da suka buga labarin sun ɗauka shi ne ya rasu don haka ba wai ɗan kasuwar a fagen man fetur a ƙasar azerbaijan ba shi kuwa ƙanin nasa alfred nobel injiniya ne mai ƙere-ƙere wanda ya ƙera na farko ta tarwatsa duwatsu wacce ta zama tushen ƙera ba shi injiniya nobel ya ɗauki abin da ya yi a matsayin ɗaya daga cikin ayyuka na ci gaba wanda yake alfahari da su don haka ya zaci idan ya mutu to duniya za ta rika tunani da sunan injiniya wanda ya samar da wani abu na ci gaba sai dai kuma ranar da aka sanar da mutuwar ɗan uwan nasa labari ya sauya saboda waɗannan jaridun da suka buga labarin sun zaci cewa shi injiniyan ne wanda ya kera na kiyaye rasu sai suka buga labari ko kuma taken da ke cewa dillalin mutuwa ya rasu wannan abin da ya karanta na labarin sanar da mutuwarsa da kuma bayyana shi a matsayin mugu maƙetaci wanda ya kera abin da zai rika kashe mutane ya girgiza shi wani karin maganar mutanen Folwani yana cewa wasu yadda mamaci yake bari tana a matsayin hoton rayuwarsa ne nobel ya kafa kyautar da ya baiwa sunansa ne da kimarta ta kai dala amurka miliyan 265 a yanzu kenan abin da ya sa shi yin hakan kuwa shine ya goge bakin sunan da yi a idan duniya ya zamana ana tuna shi da wani abu mai kyau wannan abin da ya yi kuwa ya sa amince da dukkanin kere-keren da ya yi masu yawa da manyan kamfanonin da yake da su ba a ma tunawa da su sai dai a ambaci kyautar da ya bar wa duniya ana bayar da ita kowace shekara. Kyautar tashi ba ta tsaya a cikin zaman lafiya ba kaɗai ta shafi ayyukan ilimin kimiyya kimiyyar lissafi da likitanci. Ita kyautar zaman lafiya wacce za a bai wa duk wanda ya taka rawa a wani fagen zaman lafiya ita ce tafi masa daɗi domin a tuna da shi maimakon dillalan mutuwa. A wani lokaci nobel ya faɗa wa wata mace mai fafutuka a fagen zaman lafiya a duniya basifon santa cewa kamfanonin da nake da su sun fi tarurrukanku na zaman lafiya tasiri idan aka kai lokacin da sojoji biyu za su zama masu ƙarfi da za su iya halaka junansu to al'ummar da ta waye za ta daina yaƙi idan sojoji suka ji cewa za su iya halaka juna to kuwa zaman lafiya zai samu a duniya watakila ba za a iya kwatanta donald trump da kuma alfred nobel ba domin shi nobel yana girmama ilimi kuma ya rayuwa ta ilimi yayin da trump aikinsa shine kaskantar da duk wani abu da ya shafi ilimi aƙidar zaman lafiya da nobel yake da ita ita ce cewa idan masu ƙarfi suka yi ƙarfi to za a samu zaman lafiya wato ɓangarorin da suke gaba da juna zamana kowanne yana da ƙarfin da zai iya halaka ɗan uwansa to za a samu zaman lafiya sai kuma ya zamana wannan aƙidar tashi ta yi daidai a fagen karatunsa da shi ne kimiyya da kimiyyar lissafi da ya ba shi damar kere-keren abubuwa masu halaka ɗan adam shi ko trump babu abin da ya haɗa shi da batun ilimi neman kuɗi ne kaɗai a gabansa aƙidarsa kuwa ita ce yin amfani da ƙarfi domin tabbatar da zaman lafiya ƙarfin kuwa ya zama na ƙasa ce ɗaya mai shi wato amurka ita kuwa amurka za ta kafa sharuɗinta ne yadda take son zaman lafiyar ya kasance wannan kuwa ita ce aƙidar daular roma ta zamanin baya wacce take kafa sharɗinta saboda ita ce mafi ƙarfi bugu da ƙari a kan trump shine cewa son kai da ninanci ne umar haba'isin da ya sa shi gaskata kansa cewa lallai ya cancanci a bashi kyautar nobel an ce mugu shi ya san makwancin mugu don haka kamayya a cikin halayya ta san nuna kai da ya hada Netanyahu da Trump shine ya sa Netanyahu ya gabatar da wannan shawarar. Har ila yau, Netanyahu ya yi haka ne domin ya ƙara samun taimako da goyon baya daga shugaban na Amurka a siyasarta ta zubar da jini da yaƙi a cikin wannan yankin na yammacin Asiya. tabbas ita kanta kyautar ta nobel ta zaman lafiya tana da nata fuskokin na siyasa shi nobel da ya gabatar da ita manufarsa wanke kansa daga abin da yake yi a baya a lokacin yakin duniya na farko da na biyu bayar da wannan kyautar ya ta'addara, saboda haka an ɗauki lokuta ba a bayar da ita ba abin mamaki bayan da wannan kyautar ta dawo sai aka bai wani mutum mai suna brad Barasa wai saboda ƙoƙarin da ya na tsagaita wutar rikici a falasino a shekara ta 1950 illa iyaka abin da ya shi ne cewa wanke fuskar 'yan mamaya ne na ingila da suka ba wa yahudawa ƙasar da ba tasu ba sannan kuma hakan ya yi sanadiyar fada ko kuma kai hare-hare daga bangaren 'yan sahayuniya da ƙungiyoyinsu na ta'adda akan al'ummar falasɗinu saboda haka aka bai wannan mutumin kyauta saboda ya iya wanke fuskar 'yan mamaya a shekara ta 1978 an ba da wannan kyautar ta nobel ga anwar sadat da menahim begin na haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda yarjejeniyar nan da aka yi ta kam david wannan kyautar da aka bayar ga wato sadat manufarta ita ce fitar da masar daga cikin wato kalubalantar haramtacciyar ƙasar isra'ila bayar da ita kuwa ga begin yana nufin cewa an amince da ayyukan ta'addanci da ƙungiyar nan ta argon ta yi wacce shine zubar da jinin al'ummar falasɗinu da ya kasance shine shugabanta so da yawa wannan kyautar ana bayar da ita ne da manufofi na siyasa da kuma wato ƙoƙarin wanke waɗanda suka aikata laifuka kamar yadda ya faru da harry kissinger an ba shi wannan kyauta a shekara ta 1973 saboda wai ya kawo ƙarshen yakin vietnam ba tare da an ɗora masa laifin zubar da jinin dubban mutanen ƙasar ta vietnam ba hadda ma amurka wanda suka rasa rayukansu a cikin dajukan hanoi a dalilin haka batun gabatar da shawara da Netanyahu ya yi na a baiwa shugaban ƙasa amurka donald trump wannan kyauta bai zama abin mamaki ba ga wanda yake bibiyar tarihin wannan kyauta ta nobel ta zaman lafiya da kuma wato shi kanshi wanda ya samar da ita masu sauraro za mu da aya a nan da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. sharhin Nahajul Balaga. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin nahajul balaga wanda ke kawo muku darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudububi na imam ali bin abi talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim yakub alzizaki ke fitar mana da darussa da ke cikin wannan littafi da ke kunshe da kalamai masu daraja da hakan zai amfanar da mu baki daya sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. cikin shirin da ya gabata sheikh alzakzaki ya yi bayani na gabatarwa dangane da littafin da kuma abubuwan da ya kunsa da ma yadda sai da radi ya yi ƙoƙarin haɗa wasu daga cikin kalaman imam amir al-mu'minin alaihi salam ya mayar da su a cikin littafi guda da allah a yau ma za mu ci gaba da sauraron bayanin da malam ya fara sai lokaci mana halinsa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أربي صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا تو أدرس فرقو na wannan shiri na darussa daga Nahajir Balaga na ɗan yi muƙaddima ne dangane da shi Nahajir Balaga ɗin kansa kuma da yake lokaci a ɗan kore mini na ce zan ɗan ɗora ɗan kaɗan a takaice dai wannan littafi ne wanda ya ƙunshi hudubobi da rubuce-rubuce daga jijerun hikimomi na amirul mu'minin ali bin abi talibin alaihi kuma muna iya cewa baya ga alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa babu kamar wannan littafi kamar yadda kuma kulawan al'ummar musulmi ya bi shi ma a wannan jerin ne wato kamar yadda muka sani an yi tafsirai da dama an kuma tattar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa da dama to haka kuma an yi sharhohin na hajar balaga su ma da daman gaske muna iya cewa shi ya zo na uku a jerin kulawan al'ummar musulmi sai dai ga wannan bangare namu ina iya cewa duniyar kasar hausa wannan littafi ya zama bako don mutanen mu an san su sarai da zurfafa ilimi a fannin adabi na larabci suna karanta waƙoƙi na madahu domin sanin luga suna cima wannan bangare luga galiban su waƙoƙin madahu ne kamar irin su alburda bidimasi ishiriniya wutiriya makamatul hariri har ya zuwa shu'ara'ul jahiliya kuma ko wasu littafai su kuma suna kunshe da zuhudu shi ma ana karanta su a makamin zuhudu don wa'azi da kuma sanin luga irin su su waƙoƙi da ake jingina ma ali bin hussein ana makanci masu waƙoƙin zuhudu na ali bin hussein da ashirya to kuma an san su har da karatu wajen fuskacin balaga da nahau da sarfu duk sun yi zurfi a kai da a ce sun san wannan littafi da ya wadace su gabarin karanta ta tafi da dama saboda ya kunshi duk irin waɗannan durub na hikimomi na farko akwai tauhidi tsintsan tauhidi na manzan rahama sallallahu alaihi wa da kuma akwai zuhudu akwai akhla akwai kuma sira kuma ba wani littafi wanda ya fi wannan inganci a cikin littattafai don ko a nazarin ama za su iya cewa ali bin abi talibin alaihi salam shine na farkon musulunta a yara a nazarinsu kuma suna kallon shi ma ɗaya daga cikin halifofi ne guda hudu kuma ba wanda ya kai shi kusanci da manzon rahama sallallahu alaihi wa ali kuma ma wasu suna cewa ba wanda ya kai shi ilimi da shaidan wasu da dama to kuma da za a tambaye su kamar yadda suke ganin cewa wannan sako manzo sallallahu alaihi wa ali ya zo da shi ne isar ga duniya ta hanyar waɗanda suka yi zamani shi to da za mu ce musu to a cikin sahabbai akwai wanda ya rubuta littafi za su ce mana a'a to lalle kam akwai rubuce-rubuce na amirul mu'minin da suka wanzu rubutu kuma ya fi ma magana don bangare na biyu na wannan littafin lalle rubutu ne wanda amir umar ya dauki alkalami da tawada ya rubuta da hannunsa shi kuma rubutu ya fi baka daman ka san tunanin mutum fiye da magana al misali akwai eh, rubutun da ya yi ga ɗansa imam hassan almushtaba alaihi salam a matsayin wasiya daga uba zuwa gada wannan rubutu ne mai tsawo sannan kuma akwai ahad din da ya rubuta ma malikul ashtar da yayin da ya naɗa shi a ma'aikacinsa ko in ce gwamna kenan a islamu na yanzu A ya zuwa misar wanda ya kawo tunanin na sosai har ma saboda sabon abu ne ba duniyan hausawa ba har ma ga duniyan sunni yayin da ya zo sai suka ɗora shakku a ainihin nahajul balaga har suna ganin ko sharifin radi ne ya rubuta alhali kuwa nahajul balaga digo ne a cikin tekun hudubobi da zantuka da hikimomi na amirul mu'minin alaihi salam فامدد لي har yanzu dai muna a cikin sauraron bayanin Sheikh Ibrahim Yakubu Alzakzaki ne dangane da ilmomin da suke tattare a cikin littafin Nahjul Balaga da kuma dalilan da suka tabbatar da ingancinsa cewa lallai kalamai ne na Imam Amir Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam. An rubuce-rubuce da dama na dangane da nashin balaga da ya nuna asalin inda aka samu al misali akwai mustadrak na hajar balaga wanda ya kai girman na hajar balaga goma sha hudu inda ka kawo inda duk aka ɗaɗɗauko hudubobin na hajar balaga da waɗanda ba a ɗauko ba sannan akwai kuma musnadin hajjil balaga wanda shi ma aka ɗauko duk inda wuraren da aka sassamu hudubobin akwai littafi shi ma da ya zo da unwanin tatmimu na hajjil balaga da tamamu na hajjil balaga duk waɗannan kamar an suwa ne ga waɗanda suke ganin na hajjil balaga ba rairewa aka yi daga ban amirul mu'minin daga cikin littattafai ne daban-daban aka samu kuma masu dororin nana to alai halin zan so yanzu mu fara da koda ya dangane da darussa daga nahjul balaga din zamu kuma fara da wanda ya fi kowanne shine tauhidi a huduban farko amirul mu'minin alayhi salam yana cewa awwalu dini ma'rifatu wato farkon addini sanin sa sanin Allah ta'ala shine farkon addini wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bi kuma kamalan sanin sa sanin Allah din shine gazgata shi wato farko dai ba za ka addini ba sai ka san Allah to sanin Allah din na in ya kammala shine ka gazgata shi wa kamalu tasdiqu bihi tauhidu to kamalan gazgata shi shine Kaɗai tashi in ka kai ga kamalan gazaka ka tashi zaka ga gane cewa shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya shine ma'anan tauhidi wa kamalu tauhidihi al ikhlasula kamalan tauhidinsa kuma shi ne ikhlasi gare shi shi ne tsarkake ibada ke wa kamalul ikhlasi lahu nafiyus sifati an kuma kamalan ikhlasi gare shi shi ne. kore sifofi gabarin shi abin da ake nufi da kore sifa gare shi shine sifa za'idi domin sifofin mahalokai duk sifofi ne waɗanda suka bijiro suka sami mahaloki din wato duk wani samamme in ban da Allah ta'ala duk wata sifa ta sa ta bijiro ne ta same shi kamar misalin mu mutane misali in ka ce wani yana da ilimi to ilimin ya zo ne ya same shi kuma yana iya barinsa in ka ce yana gani ganin ya same shi ne ko yana ji jin ya same shi ko yana magana magana ta bijiro masa ne to banda Allah ta'ala shi sufofinsa duk cikansu sufofi ne wanda suke azaliye ba daban suke da shi ba wato eh, iliminsa shi ne ainihin zatinsa haka ma jinsa da ganinsa da maganansa duka zatinsa ne ba sufofi ne da suka aru ba kamar sauran sufofin mahalukai to ko da sifa za'idi ga Allah ta'ala shine ainihin kamalan ikhlasi gare shi sai ya ce li shahadatu kulli sifatin annaha ghairu al mawsuf wannan ko saboda shaidan duk sifa ita cewa ta bambanta da abin da aka sifata sifa da abin da aka sifata abubuwa ne biyu wa shahadatu kulli mawsufin annahu ghairu sifa da kuma shaidan cewa duk abin da aka sifata ba shi ne sifan ba to wannan dan mukaddama da muka bayar shi kuma a darasi na gaba za mu dan sake bin shi kaɗan tare da ƙarin bayani domin shi ne ainihin asasin addini kamar da ce a wadda dini ma'arifato farkon addini sanin Allah sai ka san Allah za ka bauta masa a karo na gaba insha Allah azim za mu ƙara bayani akan wannan sannan kuma insha Allah mu ɗora kan wa'in su darussa na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali tayyibin tahirin علي لو عذبوني شردوني تبقى مولاي علي علي لو قطعوني مزقوني رأوا بقلبي علي نور العيون علي نور العيون To jama'a masu saurare da wannan bayani ne daga Sheikh Ibrahim Yakub Alzakzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya muka kawo ƙarshen shirin na yau. Godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Alzakzaki a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin nake muku fatan alheri wasu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahirrahmanirrahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana cikin sun kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to da yake muna cikin watan ramadan ne wannan ya sa muka gaito muku mawaka daban-daban domin su baje mana koli kan irin waƙoƙin da suka yi alfarma wannan wata mai alfarma to barin koma gefe in haɗa ku da muhammad sa'id ardiyani da kuma salar aƙili domin su waje kolin su na irin waƙoƙin da suka yi albarkacin wannan wata mai tsarki da fatan masu yansu gara zama kuma za su ji daɗin shirin da yake waƙa bakin mai tafi daɗi to ga fili ga mai doki a lafiya. عاشقانه رجعت لحظه های مقدس دیدار تا سهر با امید بخشایش چشم مشتاق the whole you be an gaishe ka Muhammad Sa'id Ardiyani da kuma Salar Aqili a cikin wannan waka da ku gabatar mana inda ka waƙe watan Ramadan da kuma irin abubuwan da ake yi a cikin wannan wata mai alfarma. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya karɓi dukkan ibadunmu da addu'o'inmu a cikin wannan wata. Zan nan zamun shirin a nan saboda lokaci ya riske mu. Sai a biyo mu a wani shirin na gaba domin jin mu ɗauke da wani mawaƙin na daban domin shi ma baje na shi kolin kan irin abubuwan da ta mana amma kafin nan amma don kowa da kowa ni ma don shi ne shago zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. به عشق تو رقم خورد با من بمان تا انتها مرا رها مکن در این سیاهی ای خدا مرا رها مکن ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن نفس کشیدم ای خدا میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن چو کشتی شکسته ای که غرق می شود به حال خیش ناخدا مرا رها مکن اگر تو مقصدم شوی به دشت های ناکجا مرا رها مکن مرا رها مکن چو برگ زرد کوچکی به زیر پای بادها مرا رها مگیر مهر خیش را ز باغ باغبان خدای من در این هوا مرا رها مکن اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم ولی به جرم این خطا مرا رها كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية خمشيم عد شتم عسرية عسريم لفي هشعونها بين لؤمي على كتسار تشاع عصار متريم بتدر של نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B, הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת bars today www.ir he دو آرها الکترونیشی لانو کل داوید ایران اتسان جیمیل دات کام انو نمتسائیم گم برشتوت ها خفرتیوت به انستگرام پارس تو دی هبرو به تلگرام ایران رادیو و به تویتر کل داوید ایران ایران לב, העניינים. מאזינים יקרים, שלום רב. שר המלחמה הישראלי ישראל כץ הודיע באחרונה כי צבא המשטר ירחיב את פעילותו ברצועת עזה, בטענה כי המבצע נועד לאבטח שטחים נרחבים ברצועת עזה. עוד טען כץ כי צבא ישראל יתקדם במטרה לנקות את האזורים הללו מנוחות כוחות ההתקוממות והתשתיות שלהם. במקביל, קטל העיתונאים הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית מתבצע על ידי ישראל, הרי שכוחותיה רצחו והתנקשו ב-232 עיתונאים במלחמה על רצועת עזה. כך עולה מדוח פרויקט עלות המלחמה של